اتقوا الله وتزودوا بالتقوى فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حيثما كنتم فإن الله أمركم بذلك واعلموا يا عباد الله إن الله تعالى خلقنا وأوجدنا, وأوجدنا في هذا الكون لنعبده وحده لا شريك له فالتوحيد أساس العبادة وللتوحيد خلقنا ولأجل إقامة التوحيد أرسلت الرسل وأرسل وبعثت الكتب عباد الله إن للتوحيد أهمية كبيرة أهمية كبيرة في حياة المسلم ففي التوحيد تتحقق العبادة وبالتوحيد يفوز الإنسان وينجو من عذاب الآخرة وبالتوحيد يكون الإنسان قرا طليقا في هذه الدنيا لا يكون مستعبدا من قبل الناس ويكون حرا طليقا يفعل ما يرضى الله ما يرضي الله ولا يخاف أحدا غير الله سبحانه وتعالى وضد التوحيد يا عباد الله هو, هو الإشراك بالله الشرك بالله من أعظم الذنوب كما قال العبد الصالح لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والشرك يا عباد الله ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك محبط للأعمال إن ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والشرك من موانع الدخول من موانع دخول الجنة والخلود في النار فإن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك ووعد الله لا يخلف فاحذروا يا عباد الله التوحيد وأكثروا من مراجعة أموركم فإن التوحيد بأقسامه الثلاث كل ذلك خطر على حياة المسلم وعلى حياة غير المسلم فراقبوا أنفسكم فاجتنبوا الشرك الأكبر وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك والشرك الأصغر كذلك والشرك الأصغر الذي يشتمل على الرياء ويشتمل ويشتمل كذلك على الحلف بغير الله ويشتمل كذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه شرك ومن ذلك السحر الذي انتشر وفشى بين الأمة والناس يمارسون الشرك ويمارسون السحر مع أنه شعبة من شعب الشرك بالله وكذلك الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فاحذروا يا عباد الله وأكثروا وأكثروا من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك وأنا عالم وأعوذ بك مما لا أعلم عباد الله إنه ليحسن بنا أن نكثر الكلام عن الشرك فإن الشرك عواقبه عواقبه الوخيمة تعود على الفرد كما تعود على المجتمع فالفرد الذي ابتلي بالشرك ومارس الشرك فإنه بذلك قد حرم على نفسه غفران غفران غفران الذنوب وحرم على نفسه دخول الجنة وحرم على نفسه قبول الأعمال وكذلك الشرك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 فإن الأدم فإن عدم الأمن سينتشر في هذا في هذا في هذا في, في البلد ويؤم الفوضى ويكون الناس في وبال ونكال أعاذني الله وإياكم ورزقني وإياكم من التمسك بالتوحيد وأعاذني وإياكم من الوقوع في الشرك استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka bayan Allah mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah mu sanya Allah subhanahu wataala a cikin dukkan al'amuran mu mu sani kan cewa Allah ya halicce mu ne domin al'amari mai girma wannan al'amarin kuma shi ne mu tsaye da ibada wannan ibadar kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana son mu tsayar da wannan ibadar ne gare shi shi shi kadai kuma kada mu yadda mu hada shi da wani a cikin bauta a cikin dukkan wani abu da ya zamanto ya keɓanta da shi mu sani kan cewa bayan Allah duk wanda ya zamanto ya rasa tauhidi kadai ta Allah da dukkan nau'ukan kadai ta Allah subhanahu wata'ala kadai ta Allah a cikin allantakansa domin da cewa shine ya halitta shine mai talautawa shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa shi kadai yake da damar yin tasarrufi a wannan wannan duniya tamu wannan wajibi ne mutum ya tabbatar da tauhidin rububiyya sannan mutum ya tabbatar da tauhidi na biyu shine tauhidul uluhiyya cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai za a bautawa shi kadai za a nufa da ibada shi kadai za a ji tsoro shi kadai za a yi burin wani abu a wajensa shi kadai zai zamanto yi ikhlasi zuwa gare shi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama kan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ta Allah subhanahu wata'ala a cikin uluhiyarsa manufa bauta masa da duk wani abu da ya zamanto bauta ne wajibi ne kuma wannan shi ne ɗaukakar darajar mutum idan ya zamanto mutum ya haɗa wani abu komai kankantar sofanan wannan abin da ubangiji subhanahu wataala a cikin bauta ubangiji subhanahu wataala ba zai karɓa ba Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi da Abu Huraira ya ruwaito kuma wannan hadisin kudusi ne Allah ne yake faɗa da kansa yana cewa ana aghna shurakai an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirku wa shirkahu Allah yake cewa ni ne mafi wadatar duk wani abu wanda za a yi tarayya da ni da shi a cikin abin tarayya duk wanda ya aikata wani aiki wannan aikin ana yi ne don ni sannan ya haɗa ni da wani a ciki ko mai sofanan wannan haɗawar da yi ko mai ƙanƙantar rabon wani a ciki ya ce taraktuhu wa shirkahu zan ƙyale shi da abin da ya haɗa ni da shi wanda ya haɗa ni da shi ɗin ya je ya karɓa gaba ɗaya amma ubangiji baya buƙatar komai daga cikin wannan ibadar ya bayan Allah mu sani kan cewa duk abin da yake na Allah ne baya halatta ta kowace fuska mutum ya zamanto ya hada wannan abin da Allah subhanahu wata'ala a ciki domin Allah subhanahu wata'ala shine alghani kuma sannan ubangiji subhanahu wata'ala la yagharu yana da tsananin kishi baya yadda hada shi da wani abu domin shine mafi wadata shine mafi daukaka kuma duk wanda za a hada shi da shi halittarsa ne ubangiji subhanahu wata'ala ba zai zamanto an kaskantar da shi zuwa wannan darajar a ce za a hada shi da wani abin da yake abin ibada ne a gare shi ko bawa ne zuwa gare shi ba abu na uku shine mutum zai kadaita Allah subhanahu wataala ya tsantsanta tauhidi a cikin abin da yake sufofin Allah ne duk abin da yake sufofin Allah ne ko sunayen Allah ne ba a tarayya da wani a ciki ya Allah subhanahu wataala haka ya faɗa wannan nau'uka na tauhidi tauhidul uluhiyya kadaita Allah cikin allantakarsa wajen halitta da azurtawa da talautawa da dukkan yin wani abu da kuma kadaita Allah cikin uluhiyya ma'ana abin da ya shafi ibada kar mutum ya sarrafa wani abin ibada zuwa ga wani ba Allah ba sannan mutum ya kadaita Allah cikin sifofinsa da sunayensa wannan dalilin yasa aka halicce mu kuma tsayar da wannan shine dalilin da yasa aka aiko da manzanni ɗayar da wannan shi ya sa aka aiko da littattafai domin su yi bayanin waɗannan abubuwan tun Tufi ibrahim da kafinsu idan akwai da bayan su kuma wanda suka zo da kuma littafin annabi musa da attaura kenan da injila da zabura da duk wani littafi da Alƙur'ani baki ɗaya an zo ne domin mu bauta wa allah mu tsayar da tauhidi kishiyar tauhidi ya bayan allah shine mutum ya yi shirka da allah shirka da allah shine mafi girman sabo da mutum zai yi wa ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wanda ya shirka duk yawan aikin da ya dukkan aikin da yayi ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karɓi wannan aikin ba ba zai karɓi wannan aikin ba ba zai dubi wannan aikin ba domin ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sharaɗin karɓar aiki shine mutum ya zamanto baya yin shirka amma duk wanda ya zamanto ya yi shirka to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karɓi wannan aikin ba don ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu al-kahfi ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya kuskura ya zamanto ya hada wani a cikin wannan ibadar da wani sannan idan mutum yayi shirka Allah zai iya yafe dukkan wani zunubi amma Allah ba zai yafe mar shirka ba kuma ubangiji yi alƙawari cewa Allah zai iya gafarta dukkan zunubi dukkan wani zunubi amma la firu an yi shirka bihi in mutum ya yi shirka to ubangiji subhanahu wataala ba zai taba yafe masa ba in ya je rana alkiyama to ma ya tabbatar makomarsa mummuna ce wanda babu wannan yafiya babu sassauci a cikin waɗannan abubuwa sannan shirka na ruguza aiki duk yawan aiki da mutum ya yayi dukkan aiki da mutum ya yi. duk yawan abubuwan da ya zamanto ya zage yayi ibada ran da ya zamanto yi shirka ya yi shirka da Allah subhanahu wataala wannan aikin ya ruso gaba ɗaya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake ga annabar rahama manzanmu annabi sallallahu alaihi wa wala kad uhiya ilaika hakika an yi maka wahayi Allah ya yi maka wahayi wa ilal ladina min qablika Allah ya yi wa manzanni da suka rigaye ka cewa la in ashrakta wallahi da dai ka kuskura kai shirka la yahbatanna amaluka Allah zai ruguza ayyukanka ayyukanka gaba saboda haka wannan wato gargadi ne da aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin mu al'ummarta mu zamanto mu ɗau izina kan cewa duk abin da mutum zai yi ya je yi amma kul a hirɗinsa da zamantowa matsawa zuwa ga abin da yake shirka ne da kuma aikata abin da yake shirka ne sannan shirka mafi zalunci da mutum zai zalunci kansa kenan ya zamanto ya aikata shi yasa Luqman hakim yake gaya wa ɗansa ce ya bunayya la tushrik billah ya kai dan karamin ɗana ka yadda kakka kuskura kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim domin yin shirka shine mafi girman zalunci da mutum zai wa kansa ya bayan Allah girman shirka ya kai ga cewa mutum bai kamata ya tashi ya kwantawa ba tare da ya zamanto yayi tintintini ya duba kan cewa shin wannan wani ya tunatar da ni in kauce wannan shirka wani ya tunatar da ni cewa abu kaza da nake yi ko zai iya kujana zuwa ga shirka wani ya tunatar da ni ko ni na tuna kan cewa ina kaffa-kaffa, ina a hankali bi sannan hankali kar ya zama na je na fada cikin shirka domin wannan abu ne da yake da hatsarin gaske hatsarin sa ya kai ga cewa mutum duk kiftawa da mutum zai zama to yayi yana tunanin cewa bai fada cikin waɗannan abubuwa na shirka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wato makoma munana wanda zai zama to wanda ya shirka dai bayan cewa ba za a gafarta masa ba bayan cewa ba zai shiga aljanna ba bayan cewa ya yi zalunci zalunci mai girma to kuma mutum idan ya zamanto yana yin shirka zai zamanto a cikin rayuwarsa zai zamanto bawan waɗansu zai zamanto bawan waɗansu ba zai zamanto yana da ‘yancin kansa ba domin shirka na samar wa mutum ‘yanci ya san cewa Allah ne kadai mai azurtawa, Allah ne kadai mai talautawa Allah ne kadai mai rayawa Allah ne kadai mai kashewa Allah ne kadai mai yin yanda yake so duk wani wanda ba shi ba zai iya ba idan sa'alta fas'alillaha wa idan sta'anta fasta'in billah wa alam anna al'ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka wannan cikar shirka kenan mutum ya san cewa ba wanda zai amfanar da shi ba wanda zai cutar da shi sai abinda Allah ya riga ya yanke wannan tsantsar yin wato yin tauhidi kenan wanda kishiyar shirka kenan sabanin mutum ya dau wani abu ya ba cewa wani zai iya yi min kaza wani zai iya yi min kaza wannan tabbatuwar shirka kenan wanda shine ubangiji subhanahu wataala ya zamanto yana tsoratar da mu kuma yana nuna mana cewa mu hankali ko mu nesa da nesa ga waɗannan abubuwa cutarwar shirka da barnar shirka baya tsaya ga mutumin da ya zamanto ya aikata shirkar kadai wannan cutarwar da cutarwar shirka da ya janyo al'umma ta zaman ta lalace domin rashin tsayar da tauhidi da fadawa cikin shirka zai janyo mutane zamanto suna neman agaji da taimako ga waɗansu waɗanda ba Allah ba Su subhanahu wata'ala sawan aljanu ne ko mutane ne ko wani abu da ya kama da haka wa annahu na rijalun min al-insi na bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa daga mutane suna zuwa suna neman taimako ga rauhanai ga aljanu ga waɗansu waɗanda suke da alaƙa da waɗannan rauhanan ko aljanu fazaduhum rahaqa sai sa su wahala cikin wahala kullun cikin tashin hankali kullun cikin yanda ba yanda ya so ba akwai wanda ba zai iya yin wani abu a gidansa sai ya tuntubi wanda yake yin magana da aljanu kan cewa in yi ko kar in yi in zai yi tafiya sai ya tuntube su ya yi ko kar ya yi in zai shiga wata kasuwanci zai sai a tuntube su sai wannan abin da shi bokan nasa wanda yake mu'amala da aljanun ko matsafin ya ce yi ko karka yi daga nan sai su mai da shi bawansu duk abin da suka so ya yi abin da ba sa so yi ba zai yi ba daidai da kusantar iyalinsa za su iya sanya shi sai lokacin da suka ga dama sannan zai kusanta ba ma su sa shi zama to ya sauka daga kan hanya yana yin abin da ba daidai ba ya fada cikin zinace-zinace ko yin harkar luwaɗi ko wani abu da ya kama da haka ko kuma ya zamanto ya shiga abin da Ubangiji subhanahu wata'ala baya so saboda wannan shi suke so kuma suna san wa Allah subhanahu wata'ala ba daidai ba sai su fada cikin wannan shirkar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kirga waɗannan shirk abubuwa guda bakwai yace al-mubiqat masu jefa mutum cikin wuta yace al-ishraku billah mutum yayi shirka da Allah yace was-sihru da yin sihiri domin sihiri wani bangare ne asiri da ake faɗa bangare ne da ake yi daga cikin wato abubuwan yin shirka da Allah domin ba yin sa ta yin shirka da Allah subhanahu wata'ala a ciki sawa'an shi wanda aka sa shi yi ne ko kuma wanda yake so a yi masa shi ma a sa shi yayi shirkar ba tare da ya zamanto ya kula ba ku sani kan cewa kuma bayan wannan zai janyo barna barna mai yawa yanda zai zamanto mutane za su rinka zaluntar junansu saboda mutum ya ajiye tauhidi ya manta Allah shine mai ganinsa shine mai yi ko mai hanawa sai mutane su zarga cewa za su bi hanyar da Allah bai yarda ba za su zarta kansu ko ya zamanto su bota hanya domin kawo wani mukami su bi hanyoyi domin ya zamanto wani ya zamanto ya kai ƙasa duk waɗannan abubuwan rashin tauhidi ne ke janyowa da shagaltuwa da abubuwa waɗanda suke shirka saboda haka ya bayan Allah mu kiyaye shirka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawari Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari cewa zai ba su zamanto su ne masu mayewa su ne shugabanni su ne jagorori su ne masu faɗa a cikin ban ƙasa amma idan kamar yadda ya ba waɗanda na gabansu ya zamanto ya tabbatar da su a ban ƙasa amma sharaɗi guda ɗaya ya abu ni ya zamanto su bautawa Allah shi shi kadai ma'ana tsayar da tauhidi kenan la ko na bi shay'an kada su yadda su yi shirka idan kuma ya zamanto aka akasin haka suka yi to ubangiji subhanahu wata'ala zai ci gaba da wanzar musu tsoro da firgici wannan tsoro da suka zamanto suna ciki zai tabbatar musu kaskanci da suka samu kansu a cikin rayuwa ubangiji zai tabbatar da wannan al'amari idan ya zamanto ba su tsayar da tauhidi ga Allah ba tsayar da tauhidi ga Allah ya sanya sahabbai sun yarda da Allah subhanahu wata'ala za a ga musu abu a ce gashi abu kaza zai iya samun ku innan nasa qad jama'u lakum hakika gashi mutane sun yi muku gangami ko daya an kokulla muku matirci ana san a gama da ku sai sai hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda kololuwar tauhidi kenan kololuwar tabbatar tauhidi cewa Allah ya isar mun kuma na dogara da shi domin shi ne zai iya yin komai irin wannan annabi Ibrahim yayi lokacin da za a jefa shi wuta irin wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi lokacin da aka tsoratar da su cewa fa gashi nan za a yi muku bugu daya bugun da kuma wannan kenan ba za ku ƙara tashi ba suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fankalabu nan da nan ba tare da wani jinkiri ba domin fa tana nufin attaqib abin ya zo cikin gaggawa nan da nan sai Allah ya musanya musu tashin hankali da wannan firgicin sai zamanto sun samu ni'imomi daga Allah subhanahu wataala sani ya bayan Allah yin tauhidi ko tabbatar da tauhidi abu ne da ya ba a kanmu ya zamanto muna kula da wato tauhidi muna rayawa sannan kuma mu ji tsoron fadawa cikin shirka da nau'ukan shirka gaba ɗaya a shirkul akbar wanda shirka mafi girma wanda ubangiji ba ya yafewa kuma ba ya sassaucin hukunci a kai shine mutum ya haɗa Allah da wani a cikin abin da Allah ne kadai yake banta da shi idan mutum ya yi haka to wannan shi kenan ya tafi wannan shi kenan ya yi hasara ya zamanto tabbatacce wanda zai zamanto cikin asara kuma a cikin duniya zai zamanto cikin wahala hunafa alillahi haka Allah ya ce mutum ya zamanto ya miƙe tutar zuwa ga Allah raira mushriki na biyu kada mutum ya yadda ya zamanto ya shirka da Allah man billah wanda ya zamanto ya kuskura ya yi shirka da Allah faka annama na min mai samai kamar wanda ya rufto ne daga can saman sama fatakhafu tsairu wato tsuntsaye su ya galaga da shi su ɗauke shi jajjefa shi yadda suka zo auta bihin rihu fi makanin au yahwi biyar rihu fi makanin sahiq ko kuma ya zamanto iska ka zamanto ana guguwa da shi ana wujijjiga shi a waje mai tsayi sosai saboda haka wanda ya zamanto ya sufanta da yin shirka ga Allah hakika wannan yana cikin matsala wannan yana cikin damuwa saboda haka bayan Allah mu zamanto muna kulawa babban shirka kenan sannan mutum ya kiyaye kananan shirka daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa rantsuwa ba da Allah ba wanda ya rantse ba da Allah ba hakika yayi shirka wannan malamai suka ce shine shirkul asgar mafi ƙasa kenan da wancan sannan idan mutum ya zamanto yayi aiki ba dan Allah ba yayi riya kamar yadda yake faruwa ya yi sallah ya yi salfi ya ɗauka shi na alhamdulillah mun kai sallah ya yi azumin sitta shawwal ya ce ya buga fasta hafi sitta shawwal finishin ko hafi fastin sitta shawwal yana murna yana faɗa yana gaya kowa wa yake gayawa wanda aka yi dan shi ya sani kuma baya buƙatar tallatawa ya je aikin hajji ya ɗauka yana ɗawafi yana yin selfie yana nuna kansa gashi nan yanzu mun yi kaza gashi yanzu mun yi kaza wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu ne mu yi marbauta shi shi kadai ba tare da mun su wani ya zamanto ya sani ba kada a zamanto akwai rabon wani a ciki kowaye wannan wannan ko mutumin domin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki kuma ya zamanto a cikin wannan aikin ya hada ubangiji da wani a cikin wannan aikin wani yana da rabo a cikin wannan aikin ubangiji ya ce ba ni ba wannan aikin a je can a ba wanda aka hada ubangiji da shi ko me kankantar wannan hadawar da aka zamanto an yi saboda haka ya bayan Allah mu kiyaye wannan sannan shirka wanda yake shine mafi kankanta boyayye alkhafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta shi shine wanda wani lokaci mutum bai ma sani ba sai fada shi yasa aka siffanta wannan shirkar da cewa kamar tafiyar kiyashi kamar alama na tafiyar kiyashi akan kurman dutse kuma kurman dutsen ma a cikin dare saboda haka abin a boye yake shi yasa mutum ake son yawaita addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa a'udhu bika mimma la a'lamu Allah ina neman tsarinka Allah karka sa mu fada in yi shirka da kai a cikin abin da ina sane da gangan nayi wanda ban sani kuma ya ubangiji ka kare ni wannan addu'a ce da mutum zai lazimta domin bai sani ba wanda irin shirka ce za ta zamanto da jefa cikin waɗannan al'amarin saboda haka ya bayan Allah mu sani kan cewa shirka da tauhidi wani abu ne da bai kamata ya zamanto sai an tunatar da mu ba <laughs> abu ne da bai kamata mu manta ba a rayuwarmu mun tashi mu tuna cewa me muka yi wanda ya zamanto ba shirka ba ne tauhidi ne mu zamanto mun aikata aiki muka cewa me rabo wanda ya zamanto ba na Allah ba a cikin wannan al'amarin da wannan ne muke sa ran cewa za mu tsira domin ubangiji subhanahu wata'ala ya allaka tsira ga cewa mutum ya lizimci tauhidi ya sanya alamar halaka shine mutum ya zamanto ya fada yin cikin shirka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga fadawa cikin shirka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu rike tauhidi duk wahalar da muke tunanin zamu gani Allah subhanahu wata'ala ka sa ba wahala bace kuma ba wahalar bace duk abin da mutum zai gani na kwadayi a cikin shirka Allah subhanahu wata'ala ka nesanta mu daga shirka Allah karka sa mu daga cikin wanda zamu fada cikin shirka Allah subhanahu wata'ala ka gyara imanin mu Allah ka karbabu zukatan mu Allah ka ba mu sabati akan wannan addini naka Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu waɗanda za su zamanto sun bi sahu irin na annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin mabiyansu Allah ya sanya mu cikin masu bin irin hanyar su Allah ya sanya mu cikin masu riko da sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya kawo mana kwanciyar hankali a kasar mu ya kawar mana da duk abin tashin hankali a wannan kasa tamu Allah wanda suke nufin mu da sharri Allah karka bar su huta Allah ka hargitsa al'amuransu, Allah ka tada hankularsu Allah ka girgiza ƙasa a ƙarƙashinsu Allah subhanahu wata'ala karka ba su jin daɗin komai Allah ka sanya komai za su sa a bakinsu ko za su sanya a jikinsu ko za su taka su shaka Allah ya sa ya zamanto wannan gubar bala'i ne zuwa gare su matukar ba su daina sun daina cutar da mu ba Allah an da su daina a cikinsu Allah ka shirya mana da su wanda za su zamanto za suna ganin da wannan za su ci gaba Allah kar ka raga musu Allah kar ka sassauta musu kamar yadda ba su sassauta wa bayinka waɗanda suke yi maka bauta ba suka hana suka tashe su daga gidajensu suka tashe su daga masallatansu suka raba su da garuruwansu suka raba su da gonakinsu don ya zamanto sun tara wani abin duniya Allah Allah ka ba mu shugabanni wanda za su kara kusanta mu zuwa gare ka Allah kar ka ba mu shugabanni wanda za su zamanto sanya mu nesa zuwa gare ka Allah subhanahu wataala ka shiga cikin al'amuran mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka inganta tarbiyar ƴaƴan mu Allah ka zaunar da gidajen mu lafiya Allah ka zaunar da garuruwan mu lafiya Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan manya daga cikin mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara inganta lafiyarsu Allah subhanahu wataala ka shiga al'amuranmu Allah karka mu da kawunanmu daidai da kiftawa da bismillah Allah karka mu da kawunanmu Allah karka mu da kawunanmu Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم ومغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم استجب دعواتنا استجب دعواتنا وحمل روآتنا واقض حوائجنا وحمل روآتنا